وذاك لما أمري بالأذى بعد شباب مر عني وانتبى وإنني أسأل ميراث انتبى به علي رزقا منه الكبى والحمل والتوفيق أن أكون من أمة بالحق يأتي حتى أولى من مرد الثلاثة وجنة الفردوس إبرتا Tushimin littafin nashi yake wajen nuhu, abin da littafin nan ya kumfa, an wakilu, watan ya koshi littafin da ake kira wakilu kani na wannan da inda cani da inda cani. Wajen nuhun da wani, wani muka gaba, sannan kuma san ya kunshi kan da ake kira al-muqarrab ibn abi ghanina da ina na ibn Wani ghanina wal maqasid da mahmud sannan akwai maqasid da mahmud shi kuma da sannan ya kunshi kuma almunta haru wato almunta haru zaɓaɓɓen littafi na ibn abi zamani ne na wato wa'annan shekwan da ya kawo yanzu shahe guda hudu ya kawo almufidu almuqadabu almaqsudul mahmudu almuntahabu tuwadullu wa'annan littafan kusan mahimmancin fa'idodin su a cikin wannan littafi ya zaɓa fa'idodin su ba wai ana nufin duk abin da wata da shi na da duk kusan abin da fata wannan ta musamman kusan shi ne ya tashi da shi a asha mai hanzari ya kiran tufa a dubin da a cikin su a cikin da shi don ka ce wurin mutum wa bisu a wani kazan wani makalibin mahamudu wani mace hau wasu maluma sun kace a shauriya ta yi a waɗanda kuma shi kan ba shi a cikin da wurin mutum abin da wannan littafi ya kumsa al-mutum da amfani da ya kunshi ababa masu amfani saboda yanzu muka rabu amma abin da ake da kayan ga. mai kusan saboda almajiri na shiga ya hukunce hukunce wani makalin mahamudu sannan kuma abin da ake da kayan ga almakalan manufa almahamudu da gida wani manufa sannan kuma wata da rabin manufa ce ake koyi a nan. Ita kuma za su ruwa. Ah, Tundun na mutum gudana. na yi da abin da eh, an ce ana ce mishi uban kama a ce uban a ce uban wata lafiya uban wata lafiya domin mara lafiya ana ce mishi ɗin wani abin da ni to an tambaye shi an ce masa a ce ma mahaifinka abu da ni ya ce wala ya ya ce a hawa ina jin ina jin tsoron mahaifina ni ma na ka da jin jin jin sa a cewa da to da zan da wannan littafi tafkira ta sun ce tunatarwa da dukkanin malami tafkira ne da dukkanin malami ababen da a ciki suna tunatar da malami abin da sani sannan kuma suna tunatar da ke abin da bai sani ba wahai su tamma lokacin da wannan littafi ya cika da zan tuhu tafkira na wake shi tafkira alhali na mai tunatarwa wahai su tamma lokacin da ya cika wasila tamma lokacin da yake ta wahai su tamma wani da tamma duk gudana wahai su tamma tafi da tamma wani dai wannan zarfiya ce wani da tamma lokacin da ya cika al'alamma ya yi ishara kuma da abin nan da a an ruwa musiba ta kuma ke gani ya biki da shi wani da tamma lokacin da ya cika al'alamma ya yi ishara ai mushirin mai sunan suwana da ma da abin nan da alabarwa musiba ta ummu ta gami ya rige shi wata kenan wannan sahi wata shi na bayani akan hukunci hukunci na alaƙanci ko hukunci hukunci na ƙararraki tsakanin mai jayayya da abokin jayayya ta kama an Allah ta ta aure jayayya ta aure ta za ko abin da ya kama da haka jayayya ta mu'amala kamar da misali a wajen cinikayya an yi ciniki tsaye tsakanin mai tsaye da mai tsaye an samu sabani sun rubuta hukunce-hukunce dukkanin su masu magani irin wannan ababa ko wuce matsala na da hukuncin wanda an ka a kanta wanda ya kasance idan ta bayan faru tsakanin mai zuwa da mai karewa ko tsakanin ma'aurata ne za a mutum da ta haifar da hukunci hukuncin shi a nan tare da kuma rubutaci shi na ce wa ya ta lokacin wanda ta yi ta aikata ya kammala a alamma wanda ta yi wajen ya yi ishara mashiru mai sanar suwana da ma da adannan da an karwa musiba ta umuri da ya da shi ni amma da umuri da ba wanda da hukunci hukunci duk da an ce ga hukunci hukunci amma ba aiki da su da musiba za ta yi wannan hali don haka ya tashi da mushirin mai karantarwa ne ma ta umuri da barwa da duk abin da musiba ta gamewa da shi to yake kamar su kuna an bakin da littafi duk da kai hukani yake za ta suna to hukatar hukani a raba ta alƙalai في lokaci, fatan da fa'idodi fi lokaci ta lokacin na mm-hmm. al-isharatu wato wannan ishara ne ila tabbishi zuwa ga farkasuwa ila ma yanku an husin da abin da tunani ka da kushewa da shi wala zai kuɗi su a tambayi ya gano shi gaugawa shi abin da tunani zai iya sanuwa da gaugawa shi a cikin manuka ɗan nukatu jan ku nukutacin na nukutacin fa'ida abin da kuma da fa'ida wai karanta shekar za a gane abu cikin gauga ko na sauƙin ganewa ka gane sauƙi in ka kwantar da hankali ka sa da hankalin ka kaɗan kana gane shi ba sai ka zo hau tunani ba domin ala ce wata kasance wasan yambo an hau zihinu tunani na da ku shiga gare ta wala ya da ruku hajjato a tambaye gano ta da daugawa. to sai a taho sai a yi mafarki ne a mara da zikiri ke za a gane shi shi ne kuke rukuri wala akani sannan kuma tunda ainihin nuka da al'akamu hukunci-hukunci. zai kawo hukunci hukunci daban daban daban daban daban daban kamar babin kamar babin na rahamu zai kawo hukunci ne aka ce rahamu to sai kula hakira aiwatar da alhaki duk abin da shahi rahamu zai kawo shi gaba da shi na cewa al'akamu ya fiye da ilu ilu kudu al'akamu wata ka wannan lamma an gudu duka kaza na yi wanda littafi lamma an gudu lokacin da an ka jirgin da kaza ya hukunci kenan sha da shekara sun yi rubuta wani littafi da shekara sai aka shi alƙanci sannan ya samu kuɗin turkulari yana alƙanci kuma sannan ya rubuta littafi rubutu ba shekara ta kunna ba ya ce ba da shekara mara ba da shekara bayan kurciya mara hannu ya wuce da gari da wata kuma ya kare bayan kurciya ya wuce da gari kurciya ta riga ta wuce mu shi ta riga ta kare sannan an ta jarbe shi alƙanci wa inda ni al'adu ne rabin kaza wa inda ni hakika cewa ni al'adu ina roƙon ne nufin daga ubangiji a da wanda ya shi ne ya hukunta ya kaddasa Allah shi ya hukunta alayya Allah biyu wannan da ya kaza alayya ya hukunta alayya a kai na bishi da alkanci sa'adar haka Allah ya doka da zama alkani wanda don haka ina roƙo ne a ina roƙo ne a zurfa tausayawa sai kaza'i wajen hukuncin wasu kaza'i wajen hukunci ne wa kadarki da kaddara ina roƙon Allah ya tausaya mini akan hukuncin gana shi da ya riga da ya riga da su akai na cewa za ku ci alhali ina roƙon Allah wata harika tausayawa da alurka tausayawa sai kaza'i wajen kaddara da kake da kaddara ta aiki kaza'i wani hukunci hukunci ba wa cika nufin hukumar ko hukumokin da cikin misali ba wato fi kaza ila ya subhanahu wa ta'ala da dan wal hamla sannan bayan wannan kuma ina roƙon Allah alhamda nauyin ɗaukar hukumce hukumcin da ciki ina roƙon Allah alhamda aiku wata alhamdu wa salamu ala hakan wadata an ka sha ya mulafi kullu wata alhamdu cikin ina roƙon Allah kuma su kore mini ko wata ƙarfin alhamdu lokali a bayan kadari ga nauyaye na ko nawa nauyin hukunci don nauyin da a cikin hukunci ina roƙon Allah shi sauƙa shi ya roƙe shi don nauyi da hanka Allah mai roƙe hmm. wanda kuka wannan bayan wannan kuma ina roƙon Allah shi zai ka dacewa an akuna in kasance min ummatin ya adiluna bil haqq an akuna in kasance min ummatin cikin al'umma ya adiluna masu adalci da gaskiya wannan ya isharar ta da kauli ta'ala wadda ma halakana ummatan ya haduna bil haqq ya adiluna Allah shi ne shi Wani ma halakana cikin al'ummar da mun halitta akwai umar da wata al'umma yahduna da haqqi masu shirya da gaskiya wanda yi ya ajaru da sanar kuma da gaskiya suke hukunci don haka ce an hukuma in kasance yin ummatin cikin al'umma ya ajaru da masu adalci bil haqqi da gaskiya hatta ura min mulatin salata hatta ura ha'a ganin min mulatin ta القضاة الثلاثة القليل ولا أخرى هذا يعني a في ذلك guda biyu kanin su ɗan wani suna shi wuta wa wa'idun sun ke nufi guda shi kuke a cikin aljanna rajulun ya ariku na hatta bai da gidi mutum wanda ya kasance ya san gaskiya kuma shi na hukunci da gaskiya wa hukunci da cikin aljanna wa rajulun alaƙar hatta wannan guda shi kuma wa ta harafar haɗa ya san gaskiya wala ya kadi shi bai hukunci da gaskiya ko wani wata birgi bai hukunci da gaskiya ba wajara da hukunci ya kauce da hukunci wajara da hukunci ya zalunce da hukunci ne wa ko da yashi a cikin wuta wannan jira sannan shi kuma wannan mutum lalle a rikar haka, bai san gaskiya ba wa qadarin nasi yake hukunci da mutane ala da ala akan hukunci yake hukunci da mutane akan hukunci sai na shiga shi a cikin wuta don haka yake hatta wuta haka gane ni don mu rage falala cikin ɗayan uku wata shi al'adu wanda ya ya san gaskiya kuma ake gaskiya ya ga hukuncin da suke da hukuncin kenan shi ne mawar salala hmm. wanda na tafi da su ne da aljanna ta zama aljanna wanda ake ce mai da ake da wani wanda aka tunce kasance ita ce gado da ne da zai na amonu wa amin الحادي ما الذي جمعت به الحمد لله رب العالمين على رسول الله